ولا وزن نقوى ya ya burkuta sun zo wuri zan barka da shi na ma ake farko da ba Allah ne na dauka da batiri ke amfani wallahi tallahi a haka Allah kun je unguwa na small brand disturb you na wuce ku na uwarka na uwarka ko uwarka na uwarka na ce mutum mun ne kai faro ya maman ka na yi ma mama ka kuri ma kuri na ka yes in ka mana take yi ago insult you yes please uh -huh. see my face ka uh -huh. see my face ka the same thing kun ka kanu theater the same thing uh -huh. ni ka duba wuna ka na mu bi bakinu mu the same thing with ma kai sorry Ah, sorry, I'm at the Yeah, yeah, you, I will carry my color because I am not Lama, am You are not Ah, yeah. You know, I'm not kabin rahin nama a gwari ne kabin da amma Mama kafika mama. Yes, you are kai. Na bukutuwa na gogoro na gogoro wa de sai. Na gogoro mama. Kina wani mutum dalladi. Eh eh dama kaji mana. In ga kai yin magana kada ka muna tiri mana. Wala ba kina mu gogoro mu muna sha t-shirt. Da wani yana duwa kuma ta. Please. Ah. Do you have flower kuwa? Come on, I get up. Where? Which one be this one? Sure, sure. I, it's true, you are not uh, Alama. Guy, you want to Can you imagine? Guy, guy. Boy, you are my clean, Dala. Go, clean.